الحمد لله رب العالمين أمر بالاستقامة ورتب عليها جزيل الثواب وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب الكريم المنان واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى مغفرته ورضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين تمسكوا بسنته واستقاموا على دينه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالاستقامة عباده عموما وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بها خصوصا وقال جل في علا فاستقيموا إليه واستغفروه وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت وعلى المستقيمين بجزيل الثواب قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذين الآيتين قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أين الذين أقروا بربهم وشهدوا له بالوحدانية والتزموا طاعته وداموا على ذلك ثم استقاموا مدة حياتهم فلا خوف عليهم من كل شر أمامهم ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم أولئك أصحاب الجنة أي أهلها الملازمون لها الذين لا يبغون عنها هولا ولا يريدون بها بدلا خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من الإيمان بالله المفدي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها انتهى ما قاله رحمه الله تعالى أيها الإخوة والاستقامة كلمة جامعة وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد وهي تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات فهي من جوامع الكلم ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال له قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم فالاستقامة أيها الإخوة فالاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم من غير تعوج عنه يمنة ولا يسرة بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص منه فلا يشدد ولا يتساهل فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره ويختبره فإن رأى فيه إعراضا عن الدين أو تكاسلا عن الطاعة رقبه في التكاسل رقبه في التساهل والتكاسل حتى يتحلل من الدين فيترك الواجبات ويفعل المحرمات ولا يزال يغري حتى يقطع صلته بالدين وتركه في متاحات الحلاك وإن رأى من العبد وإن رأى من العبد حرصا على الدين فلم يتمكن من صده عنه أمره بالاجتهاد والجور على النفس ومجاوزة حد الاعتدال ومجاوزة حد الاعتدال قائلا له إن هذا خير وطاعة والزيادة والاجتهاد فيها أكمل فلا تفتر مع أهل الفتور ولا تنم مع أهل النوم فلا يزال يحثه ويحرده حتى يخرجه عن الاستقامه وهذا كهال الخوارج الذين يحتقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقراءتهم مع قراءتهم وهم يمرقون من الدين كما يمرق الصعب من الرمية وكل الطرفين زميم نعم أيها الإخوة وكل الطرفين ذميم ترف التساهل وترف الغلو كلاهما خروج عن السنة والاستقامة فالأول فالأول خروج إلى بدعة التفريط والعضاعة والثاني خروج إلى بدعة المجاوزة والإسراف قال بعض السلف ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة وهي الإفراط ولا يبالي بأيهما ظفر زيادة أو نقصانا فكل الخير أيها الإخوة فكل الخير فكل الخير في الاجتهاد المقرن بالاعتدال والصير على السنة وكل الشر في الخروج عن السنة عن طريق التساهل أو عن طريق الغلو عباد الله بعض الناس بعض الناس يقول آمنا بالله لكنه لا يكون مستقيما على دين الله بل يكتفي بمجرد القول وفي هؤلاء يقول الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فهو ينحرف عند أدنى محنة ويضل عند أدنى شبعة أو شحوة أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون دينهم ما تحواه أنفسهم وما يوافق رقباتهم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا لا يلتزمون بما يعنيه قولهم آمنا بالله من طلب الاستقامة على مدلول هذه الكلمة من فعل الطاعة وترك المحرمات والإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد أيها الإخوة إن كلمة آمنا بالله تمر على ألسنتهم وكأنها لا معنى لها فلا تعثر على سلوكهم ولا تغير من تصرفاتهم إن النجاة أيها الإخوة إن النجاة من النار والفوز بالجنة لا يحصلان إلا بمجموع الأمرين قول هذه الكلمة والاستقامة على معناها قال عز من قائل عليما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم ولو كان القول المجرد يكتفي ولو كان القول المجرد يكفي ولا ينفع وينفع صاحبه لنفع المنافقين الذين يرددون كلمة آمنا بالله والله يكذبهم ويقول وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا لماذا أيها الإخوة لماذا لأنهم لا يستقيمون على قولهم آمنا بالله عباد الله وإن الاستقامة الكاملة بحيث لا يقع تقصير من العبد في طاعة الله عز وجل أمر غير مستطاع فالعبد محل التقصير ومعرض للخطأ لكن من فضل الله عليه أن شرع له الاستغفار ليجبر ذلك التقصير في الاستقامة قال عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه ففي الآية ففي الآية الكريمة أيها الإخوة إشارة إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المعمول بها فيجبر ذلك الاستغفار وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا متفق عليه فالسداد ايها الاخوه فالصداد هو حقيقه الاستقامه الكامله وهو العصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد كالذي يرمي إلى هدف فيصيبه والمقاربة والمقاربة أيها الإخوة والمقاربة أن يصيب ما قرب من الحدف إذا لم يصب الحدف نفسه لكنه مصمم وقاصد عصابة القرن فالمطلوب أيها الإخوة فالمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد فإن لم يقدر عليها فالمقاربة فإن لم يحصل منه صداد فإن لم يحصل منه صداد ولا مقاربة فهو مفرط مضيع فالحمد لله الذي لم يكلفنا ما لا نطيق وشرع لنا ما يجبر تفسيرنا ويكمل نقصنا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويضاعف الحسنات فضلا منه وتكرما ومنا عباد الله ما أحسن طريق الاستقامة ما أحسن طريق الاستقامة وما أعدل بين طرفي العمور فلا انهلال ولا إخلال ولا انهطاط عن مرتبة الدين الذي شرف الله به الإنسانية وكرم به البشرية ولا غلو ولا تشديد ولا تنطع في الدين بحيث تجعل السنن كالفرائض والمكروهات كالمحرمات وتهرم النفوس مما أباح الله لها من زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رحت إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا فلما أخبروا كأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وأن له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدحر ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رقب عن سنتي فليس مني متفق عليه أيها الإخوة رزقنا الله وإياكم الاستقامة على الدين واتباع سنة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عباد الله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الحدي والذكر الحكيم أقول هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على توفيقه وامتنانه والشكر له على آلائه وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله أدى إلى مغفرته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد تبوى الأمر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم خدور متاشا في استقامة شيني ديديتو أبسا تفرك الله سبحانه وتعالى ركعي تاشر موتا نبي سنة سا نبي تفرك منزن سا النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو يوم الممر منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم وجدورا الله سبحانه وتعالى حقيقة من جدورا سا sannan kada ku yadda ku mutu sai kuna masu ne kauya gare shi subhanahu wa ta'ala da sallamawa da kaɗaita shi da bauta da bin umarninsa zahiri da baɗini ya ku bayan Allah subhanahu wa ta'ala ku sani Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayansa da istiqama shine daidaito ya umarci bayansa ga baki ɗaya da yin wannan haka ya keɓe ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam umarni na musamman da wannan istiqama ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce da bayinsa ga baki daya fastaqimu ilaihi wastaghfiru ku daidaita zuwa gare shi ku kaɗaita shi da bauta da bin umarninsa da jin tsoronsa zahiri da baɗini kuma ku yawaita istighfari da neman gafararsa haka ya ce da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai fastaqim kama umirt كديديت كمر يجعك أمرجيك يا كي من زم النبي صلى الله عليه وسلم هكا الله سبحانه وتعالى yayi kyakkyawan alkawari na kyakkyawan sakamako da lada da gafara da aljanna ga ma'abuta istiqama ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وانا آيوي قرابيو العلامة السعدي رحمه الله تعالى أتكن تفسير سيفسر راسك مرعكا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين أقروا بربهم وأن سكي إقراري لأبنجد سوء دكعيت السا أمتين سنة أبو بوتر قوة قوة a matsayinsa na mahalicin kowa da kowa wa shahidu lahu bil wahdaniya suka shaidata masa da kadaita cewa shi kadai za su bautawa kamar yadda ya ce waltazamu ta'ata sannan suka lazamci yin da'a a gare shi wa damu ala zalik sannan suka dawwama tsawon rayuwarsu akan wannan na da'a a gare shi thumma istaqamu muddata hayatihim sannan suka daidaita a bisa tafarkinsa tsawon rayuwarsu fala khawfun alaihim Allah ya ce wanda suka yi haka babu wani tsoro a tare da su min shar min kulli sharrin amamahum dangane da dukkan wani sharri a gabansu babu tsoro babu firgici ranar mutuwa da shiga kabari da tashin alkiyama wala hum yahzanun sannan ba za su yi bakin ciki ba alama khallafu warahum dangane da abin da suka bari a bayan bayansu Allah ya ce ula'ika ashabul janna ay hal mulazimuna laha alladhina la yabuna anha hiwala wala yuriduna biha badala khalidina fiha jazaan bima خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من الإيمان بالله المفدي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها العلامة السعدي يشير أولئك أصحاب الجنة كما يند أمنجد يتي وأن سوني معبوتا الجنتين سوني أهل الجنتين سوني منزمتا تكن الجنتين زما سوني واند باساني من شنجي كوب كوب كوب شنجي قبل وأن الجنتين دومن سنقم سنة نعمة دكي تكنسو ba sa neman canje ko a musanya musu wala yuriduna biha badala ba sa son a canza musu wani abu da waɗannan aljannatai saboda gamsuwarsu da ni'imar da ke cikinsu khalidina fiha ya ce suna madawwama a ciki sai ya ce sakamako ne na abin da suka kasance suna aikata na imani da Allah wanda ya kai su wannan imani ga Allah shi kai su zuwa kyawawan ayyuka wanda suka daidaita a kansu kamar yadda allamatu sa'adi rahimahullahu ta'ala ya fassara waɗannan ayoyi guda biyu al-istiqama ya ku yan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kalmar istiqama kalma ce da ta tattari dukkan addinin musulunci gabaki ɗaya shika-shikansa da rassansa da tushensa da rayuwa a kansa gabaki ɗaya ita ce tsayawa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa hakikanin gaskiya zahiri da baɗini da cika alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala tara ta da ayyuka da maganganu da maganganu da mutum zai yi wanda bawa zai yi da ayyuka da zai aikata da halaye da yanayi da niyoyi da niyyarsa ta zamanto kyakkyawa zahiri da baɗini kalmar istiqama ta tattara waɗannan abubuwa ga baki ɗaya shi isa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajensa ya tambaye shi ya ce ya rasulallah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak ya ce ya rasulallah gaya mun wata magana a musulunci wanda za ta gamsar da ni bayan ka ba zan kuma tambayar wani ba ba zan sake tambayar wani ba bayan kai kan wannan tambaya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da shi qul amantu billahi thumma istaqim ka faɗa ka ce na imani da Allah sannan ka daidaita wannan hadisi na imamu muslim idan za a yi sharhinsa za a yi samun littattafai da dama a kansa istiqama ita ce bin tafarkin allah madaidaici ba tare da karkacewa dama ko hagu ba ba tare da kangarewa ko fandarewa ba ko bin son zuciya ta yadda wato bawa ba zai kara a bisa umarnin allah ba haka ba zai rage ba don haka ainihin zai zamanto ba zai yi tashaddudi ba ma'ana ba zai kushi ga gona da iri ba ba kuma zai yi tasahuli ba ma'ana ba zai shiga gona da iri ba haka ba zai gaza gona da iri ba saboda kullum shedan yana sunsuna zuciyar bawa yana jarrabar bawa ya sunsuna zuciyarka ya jarrabe ka ya ga me kake so idan ya ga zuciyar bawa tana da bijirewa game ga addini ba ta so ba ta sha'awar addini sai ya sa maka kasala game da da'a ya sa maka kwaɗaitarwa wajen tasahuli wajen sakaci da kasala har sai bawa ya zama ya fita daga cikin addini gabaki ɗaya ya ba abubuwan da suke na wajibi baya aiwatar da su yana aikata abubuwan da suke haramun shedan yana rudar da shi har sai ya yanke dangantakarsa tsakaninsa da addini ya sa shi ya fada cikin lamun halaka kwazazzaban halaka gaba daya ko kuma shedan idan ya sunsuna zuciyar bawa yaga ga cewa bawa mutum ne mai naci mai naci da riko da addini ba yadda zai ya ana shi wannan naci ko riko da addini sai ya umarce shi da ishihadi da tsananta wa kai ai a tsananta a dage a yi ta yi ba ba lokacin bari ba sako-sako ba hutu ba kaza-kaza har sai ya sa shi ya shiga gona da iri duk sanda ya ka abu ya cusa masa sai ce alkhairi ne da'a ne ƙari ne ishihadi ne kamala ce ba zai gushe ba har sai ya fitar da shi gabarin hanya ta daidai ya matsa masa yana nuna masa cewa karka gaji karka gajiya karka yi kasala kada ka yi bacci tare da masu bacci ya ta kwadaitar da shi har sai ya fitar da shi gabarin waccan da'ira ko tafarki na istiqama wannan shine halin da shedan ya sanya khawarijawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'abuta istiqama na daidai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun ga yadda khawarijawa suke sallah za su rena tasu sallah akan ta khawarijawa za su rena nasu azumin akan na khawarijawa za su daina ƙira'a alƙur'anin su akan na khawarijawa banza Allah ya ce amma suna fita daga cikin addini kamar yadda kibiya take fita daga cikin maka kamar yadda ake harba kibiya ta tafi haka suke fita daga cikin addini da haka ya ku uwa al'ummar musulmi dukkan ɓangarori guda biyu ko bangare guda biyu abin zargi ne bangaren tasahuli da sakaci da kuma bangaren shiga gona da iri dukkan su fita ne gabarin sunna da istiqama farko ainihin wato na farko shine ma'ana wato tasahuli yana fidda mutum ya kai shi zuwa ga yin bid'a ta tozar ta ayyuka na biyu kuma yana fitar da shi zuwa ga yin bid'ar shiga gona da iri da yin abin da ya wuce yadda ya kamata a yi shi yasa waɗansu daga cikin malamai magabata suke cewa ba wani umarni da Allah ya yi face shaidan yana da fuska biyu a ciki in ma ya fuske ka zuwa ga yin sakaci ko ya fuske ka ya dora ka zuwa ga wuce gona da iri dukkan su abin zargi ne sakaci abin zargi ne shiga gona da iri abin zargi ne ƙari a addini abin zargi ne tauyewa a cikin addini abin zargi ne dukkan alkhairi shairi yana cikin ijtihadin da akai tare da itidali da bin tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sharri yana cikin fita game da sunna da kaucewa tafarki da yin tasahuli ko kuma shiga gona da iri ya ku yan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu sani mu ji cewa addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko sa annabi sallallahu alaihi wasallam addini ne cikakke kammalalle baya buƙatar ƙari ko ragi baya buƙatar tasahuli ko sakaci haka baya buƙatar shiga gona da iri ko zurfafawa ko wuce abin da aka ce a yi addini ne wanda yake madaidaici wanda yake mai sauƙi wanda ya zo da umarnin allah subhanahu wata'ala da koyarwar manzansa sallallahu alaihi wasallam don haka rayuwa a bisa istiqama ita ce bawa ya rayu a bisa umarnin allah subhanahu wata'ala yana mai aiwatarwa ɓangaren ibadarsa da halayyarsa da da mu'amalarsa da ɗabi'unsa ba su kauce sikeli na Allah subhanahu wa ta'ala ba ba su kauce umarnin Allah ba ba su kauce koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ba su kauce wa tafarkin magabata sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wannan shine addini madaidaici shine addinin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba a yin ibada ba a bauta wa Allah da ka ba a bauta wa Allah da son zuciya ba a bautawa Allah da yadda aka ga mutane suna yi sai da yadda Allah ya ce kamar yadda Allah ya ce kuma a yi dan kuma a yi ƙarƙashin koyarwa da jagoranci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da bawa zai aiwatar na ibada kada ka ce kana yawaita sallah kana yawaita azumi amma baka gwada sallar ka na filfilinka da azuminka da sikeli na koyarwar manzan Allah Allah sallallahu alaihi wasallama ba sannan ka ce kana ibada karɓaɓɓiya ko kana ibadan da kake sa ran samun lada da kyakkyawan sakamako a gare ta don haka ya ku yan uwa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muje mu sani mu kiyaye ba za mu taɓa samun lada cikin dukkan ibadar da muka aiwatar ba sai ta yi daidai da umarnin Allah ta yi daidai da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ta zamanto haka ko mun karancin ta karɓaɓɓiya ce in ta saba haka komin yawanta ba karɓaɓɓiya ba ce domin Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci bayinsa bai ba su kara zuba ba sai da ya turo musu da manzo ya saukar musu da littafi ya gadar musu da malamai magada waɗannan annabawa da manzanni wanda za su jagoranci al'umma zuwa ga bin tafarkin Allah da manzansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ya ku yan uwa musulmi mu kiyaye mu ya zama wajibi mu suto doran ibadar mu a bisa sikeli na istiqama bisa sikeli na daidaito bisa sikeli na umarnin Allah da manzansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki wajen baka ladan ibada ba wahalar ka yake kallo ba ba ba dadewar ka kana yi yake kallo ba ba irin wahalar da ka sha yake kallo ba me dacewar ibadarka da sikirin ta na shari'a na umarnin Allah da manzo wanda suka koyar wanda Allah madaukakin sarki ya umarci bayinsa su bauta masa a bisa wannan tafarki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yayi yi mana dacewa da gamdakata a bisa istiqama da daidaito da kadaita shi da bauta da bin tafarkin sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana jagoranci a rayuwa a addinin mu da rayuwar mu da mu'amalar mu da kai mu na yau da kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha tamu da ƙasa baki ɗaya dukkan al'amuran da suke damun wannan al'umma tamu Allah ya kawo sauƙi da afuwa daga wajensa subhanahu wa ta'ala ma'abuta haja da buƙatu daban-daban ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya wa kowa hajarsa da buƙatarsa ya taimake mu gabaki ɗaya ta inda muke zato da ta inda ba ma zato marasa lafiya Allah ya ba su lafiya lafiya masu lafiya Allah ya gara musu matattu da suka gabata ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu muna addu'a ga mahaifin dan uwa malam sunusi wanda muke tare da shi a wannan masallaci wanda ya rashin mahaifinsa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji gansa ya gafarta masa ya yafe masa kurakuransa tare da namu baki daya ya sanya aljanna ta zama makoma a gare su da mu ga baki daya hada wa sallu wa sallimu rahimakumullahu ta'ala على الحبيب المصطفى والنبي الخاتم المجتبى فقد أمركم بذلك جل وعلا بعد أن صلى عليه سبحانه وتعالى وملائكته فقال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ورسولك محمد النبي العربي العاشمي القرشي الأمي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين الذين قدوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبا الحسنين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأبي عوضة الدين يا رب العالمين وانصر عبادك المؤمنين واخذل الطغاة والملاهدة وصائر أعداء الدين وصائر أعداء الدين يا رب رب العالمين اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وامدنا بيد العون من عندك ولا تكلنا إلى أنفسنا ترفة عيننا وأقل من ذلك ولا إلى غيرك برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امنا بعفوك وجودك وكرمك واحسانك يا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين يا رب العالمين الهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا تنقلوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون